أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أنا مسلمين muna ma Allah godiya mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu kuma ya ba mu lafiya kuma ya ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darasi ɗin wanda muke ƙoƙarin sanin addinin mu kuma da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu kuma ya bar mu a kai har ya zuwa ƙarshen rayuwar mu muna cikin bahasi wanda muka yi bayani kan shi na addini a cikin istilahin malamai menene malaman addini suka fassara addini inda muka ishara game da wata kalma mai muhimmanci ta malaminmu sheikh jawadi amuli wadda yake cewa addini yana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko aƙida ma'ana tsari ne na aƙida abubuwan da za a imani da su a cikin zuciya sannan abu na biyu umarni umarni ne wa'anda suke koya mu yadda za mu yi aiki sannan abu na uku shine abin da ya shahi akhlaq a inda muka yi bayani me yasa aka kakkasa wannan abubuwa guda uku menene hikimar yin hakanan muka ce hikimar yin hakanan suna da alaƙa ne mai ƙarfi da abubuwan da shi ɗan adam yake buƙata. na farko ita aƙida menene alaƙar da buƙata ta ɗan adam shine muka ce aƙida an zo da ita ne saboda ta gyara tunanin ɗan adam saboda ta samu ɗan adam yana tunani wanda bai dace ba ta same shi ya kai ga wasu matsaloli wanda bai iya gyara su dole sai ya dawo dai kuma ta hanyarta ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa tare da su annabawa din da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don su koya mutane ita wannan aƙida din. sannan abu na biyu muka ce sun zo ne dan su koya mutane ya ya kamata a yi aiki shi ma wannan muka ce yana da alaƙa da ita mi yana da alaƙa da ita bukata ta ɗan adam to shi ma mun zo daidai nan ne muka tsaya inda muna son mu ba da misalin shi ne misalin ayyuka da aka zo a koya ma ɗan adam da kuma buƙatar shi muka ce ita alaƙa tsakaninsu saboda ɗan adam yana wasu ayyuka wanda ba su dace ba ma'ana can wancan wanda muka yi magana na aƙida gyara tunani amma nan gyara ayyuka za ka samu ɗan adam ayyukan shi ma bai sai da zai daidaita su ba bai sai da zai tsara rayuwar shi ba bai sai da zai mu'amala da mutane ba ko da ke wannan zai zo cikin maganar akhlaq to saboda haka na aka aiko janibin amali janibi na aiki annabawa su koya ma wannan mutum ɗin don ya san yadda zai aiki sai abi na uku shine misalin akhlaq shi ma akhlaq suna da alaƙa sosai da buƙatuwar ɗan adam saboda ɗan adam yana so ruhin shi yayi kyau ko kuma ce in shi har bai sani ba ya kamata ruhin shi ya yi kyau Allah subhanahu wata'ala da ya halicci jiki da kuma ruhi na ɗan adam shi yana so ya ga cewa ruhin nan ya tsarkaka ba kawai ya kasance ɗan adam ya damu da gyara jikin shi ba ya damu da tsabta ba ya damu da ya ƙamsasa jikin shi da turare da sauransu yadda zai zai jikin shi ya burge mutane ko kuma yadda zai samu abinci mai daɗi ya ci ya gyara jikin nashi ya hito ya yi kyau ba wannan ne kaɗai damuwar ɗan adam ba ko kuma ce ba wai kawai ɗan adam ba ya kula da lahiyar jikin shi Allah ya halice shi ba mun samu da yawa daga mutane suna suna kula sosai da duk abin da zai sa su rashin lahiya ma'ana suna ƙoƙari ta kowace hanya kar su ci wani abu wanda zai sa su rashin lahiya kamar misali yanzu abubuwan da suke faruwa wannan cuta da ta zo misali a ƙasar mu ta afirka wadda ake ce ma ebola wannan cuta ɗin da ta zo misalin da zan bada a ciki shine sai wasu al'umma suka zo sai wasu da aka samu daga cikin wasu mutane saboda tsoron kada su kama da cutar me suka yi sai suka je suka ɗauki ruwan gishiri kamar sun ji labarin an ce wanda duk yayi wanka da ruwan gishiri kuma ya sha to zai samu lahiya amma sakamakon me ya same su sai ma suka samu hawan jini wannan ya yi dalilin kashe su ma'ana tsananin ɗan adam yana buƙatar ya kula da jikin shi yana iya ya ɗauki abinda. bai da yaƙini zai ba shi lahiya ko ba zai ba shi lahiya ba daga ɗan ihtimal kaɗan amma suka je suka ɗauki wannan ruwan gishirin suka sha da su ya ba su lafiya amma a sakamako me ya faru sai ya zama dalilin ajalinsu ma'ana muna son mu ce ɗan adam lalle an same shi yana da kula da san jikin nan nashi kada wani abu ya same shi to dan me ba zai kula ba da janibi na biyu na ruhi wanda ma ya fi muhimmanci shine asalin ɗan adam kamar yadda ake nuna ya fi muhimmanci akan jikin dan adam to akhlaq da aka turo su sun zo ne dan su tsarkake ruhi na ɗan adam kenan dai idan muka duba za mu fahimci kenan gyaran ruhi wata buƙatuwa ce ta ɗan adam ko da shi bai sani ba dan da dama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da su mutane ba san su ne. da sun san su da sun buƙace su to albarkacin zuwan annabawa muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya aiko annabawa da kuma ya aiko daga cikin cikinsu annabinmu da kuma bayan shi annabin annabinmu Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya ba su ya ƙara ɗaukaka su a cikin wurin da suke a cikin annabawan ma ya ƙara ɗaukaka su ya ƙara ba su daraja sakamakon wannan wahala da suka yi ta yi da hidima da suka yi kan addini yanzu mu ne daurin mu mu yi ƙoƙari mu riƙe wannan koyarwa ɗin da suka bar mu wannan shine misali na akhlaq wanda za mu iya fahimta lalle yana da alaƙa sosai shi ma da buƙatuwa ta ɗan adam wannan daman shi ne dalilin da Allah subhanahu Ta'ala ya turo annabawa daman ya turo su ne kamar yadda muka yi bayani don su shirya da al'umma alƙur'ani da aka turo shi hudan linnas me yasa za a shirya da su saboda su kai ga kamala Allah subhanahu wata'ala yana son ga kowane ɗan adam ya kai ga cikakken kamala ya kai ga abin da ake so na kamala to wannan shine hadafin aiko annabawa saboda haka mu kenan gurin mu yanzu in mun ji mu yi kokari mu aikata abubuwan da suka zo mu don kada da mu ba su kunya abin da za mu shiga da shi yanzu ne ma'anar usul bayan mun fahimci wannan sai mu ce ne ma'anar usul usul jami'i ne na asal da larabci ma'anar shi da hausa kuma kamar ka ce asali ko ka ce tushe ko ka ce asasi da abin da ya kama da haka wannan shi ne ma'anar usul ma'ana jam'i ne ma'ana ana jam'i da yawa asali asali an aka duba aka gama su da yawa sai a ce musu kenan usul da larabci amma anan idan muka ce asalin addini muna nufin asasi ne kenan da mun ce asalin addini ma'ana shi asasi ko kuma mace tushe ɗin to me usuluddin usuluddin idan muka dubi usul daban makalli ma'anar kuma din daban suna ba da ma'ana daban-daban to amma mu sani cewa ko da mun haɗa su muka ce usuluddin duka dai ma'anar su guda duka ma'anar su ɗaya ma'ana babu bambanci saboda haka kenan usuluddin shine kamar da muka ce asasi ko kuma tushe na addini kenan su ne muke son mu sani a cikin wannan darasa namu haƙiƙanin gaskiya usuluddin su ne ginshiƙi da asasi mai muhimmanci na addini a nan muna da bahasi mai muhimmanci kuma kenan bayan mun ishara ga waccan ma'ana ɗin kuma muna da wani bahasi mai muhimmanci wanda ya kamata mu lura da shi shine mi wurin malamanmu kenan wurin malamai na aƙida usuluddin yana da ma'ana mai doguwa ko mu mai faɗi kuma sannan yana da ma'ana gajera marar faɗi to menene ma'anar usul wadda ke da faɗi me ma'anarta ma'anar usul mai faɗi shine ya gama duk abin da muka sani na aƙida kenan yana da ma'ana abubuwa daban-daban na aƙida kamar misali menene kamata mutum ya imani da shi kamar imani da mala'iku imani da e, bada kamar Allah yana iya canza ra'ayi yana iya idan ya ga wannan abin ba alheri ne gare shi ba ya canza ya bashi wani abu wanda ke alheri amma ba tare da cewa ya can Allah bai san ba da zai canza din ya sani ya sani bawan shi yana iya canzawa saboda haka a cikin lauhil mahfuz in muka duba inda mutum zai duba Allah subhanahu wata'ala shi ya san duka komai to dan dai mu ba mu da labarin abin da ke cikin lauhul mahfuz amma komi da komi akwai ciki hada canji cikin ayyuka da muke yi kamar yanzu misali Allah subhanahu wata'ala ya ba mu damar idan muka yi ba da sadaka duk abin da yake zai same mu na sharri Allah albarkacin sadakan nan da muka yi zai canza saboda mi kyauta tashi da rahama tashi da tausai nashi ga bayan shi yake yin haka nan ma'ana yana canza wasu abubuwa wanda sakamakon da laifinmu ne zai samu wannan bala'i din amma saboda mun zo mun dawo mun yi tausan wasu daga cikin bayan shi muka ba da sadaka muka ba da taimako sai Allah subhanahu Ta'ala ya canza mamu sai ya ba mu wanda ya zama alkhairi to Allah yana da bada imani da wa'annan abubuwan yana daga cikin imani da asali na addini kamar da suka ce in aka ce addini na da faɗi ma'anar addini usul addini na da faɗi to hawan ne na shiga daga ciki amma ma'anar usul wanda yake keɓaɓɓe wanda yake khas bai game komi ba kenan ba mai faɗi ba shine abubuwa guda biyar wanda can daman mun taɓa ishara kansu a imma ko kuma waɗanda suke imamiya masu bin a imma wasiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi ishara kansu su ne guda biyar su ne guda biyar inda muka ce ya shafi alaƙa da imani da lahira da annabci da adalci da imama kafin su kuma imani da Allah dan shine hifi girma daga cikin su ma'ana shine tauhid imani da Allah subhanahu wata'ala kai imani da cewa akwai Allah don yanzu haka magana da muke yi akwai da yawa daga cikin mutane wanda ba su imani da Allah ba kenan wannan abubuwan na aƙida wanda ake son mutum ya imani da su cikin zuciya babban su farkon su ka imani da akwai Allah subhanahu wata'ala kuma shi ne ya halice ka saboda yaya za a yi a ce kai kana da ranka da wujudu dinka, ma'ana akwai ka amma baka san wanda ya yi ka ba amma da yawa an samu haka nan mutanen da dama da suka wuce wanda ko kayan addini ko bayan zuwan addinin ma akwai wa'anda har yanzu addini ya zo ya bayyana musu akwai Allah subhanahu wata'ala amma har yanzu suna shakku game da kasantuwa da wujudu na Allah subhanahu wata'ala wanda bai kamaci mai hankali ba a ce bai san da mahalicin shi ba ko kuma bai san sifofin shi ba ko kuma bai san yadda yake mu'amala da bayansa ba bai san kirki na Allah subhanahu wataala bai san tausayi na Allah subhanahu wataala bai san irin aiko annabawan da suka yi suka ba da ransu suka ba da iyalinsu suka ba da duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya ba su don su tsaye da wannan addini din misali ku diba Imam Hussein alaihi salam wanda ya zo da gaba ɗayan iyalinsa ya yaƙi yazid da shi da mutanen shi an kashe daga cikin mata an kashe yara an kashe sahabban shi an kashe 'ya'yan shi aka kashe shi shi kan shi saboda mi ya ce kawai saboda mi don ya tsaida wannan addini na kakan shi don ya ga an fara addini an ma manta bayan 'yan shekaru da tahiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wa an manta da abin da ya bari dole sai da shi imam Hussaini jika na annabi ma'ana dan fatima ta zahra salamullahi alaiha sai da ya ba da ran shi saboda mi saboda ya ga cewa ya rayar da wannan addini din ya maido addini yadda yake saboda haka nan kenan mu daura mu da wazifan mu a yanzu lalle ya kamata mu yi aiki da wannan abubuwa din da suka bar mu kenan lazim ne a ce mutum ya san da Allah subhanahu wataala lazim ne ya kasance ka yi imani da lahira ka yi imani da nubuwa ka yi imani da imama na'am kenan kamar da muka ambata lalle ya kamata bawa ya yi ƙoƙari ya san mahalicinsa ya yi ƙoƙari ya san cewa akwai ranar lahira ya yi ƙoƙari ya san cewa akwai annabawa ya yi ƙoƙari ya san cewa akwai a'imma bayan annabawa kuma ya yi ƙoƙari ya san cewa akwai adalci na Allah subhanahu ta'ala Allah bai zalunci wanda duk yayi aiki na kwarai Allah subhanahu wata'ala zai saka mashi da aikin shi na kwarai wanda kuma ya aiki na banza Allah subhanahu wata'ala zai saka mashi akan wannan aiki na banza da yayi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara nan muke tsayawa da wannan bahasi namu sai kun bahasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin